Yohana Sura ta goma sha hudu Kada ku damu, ku gazgata da Allah, ku kuma gazgata da ni. A gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ba ne, da na faɗa muku, domin zan tafi in shirya muku wuri. In kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai ku na. domin inda nake, kuma ku zama kuna can. Inda za ni kuwa, kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, Ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, ta yaya za mu san hanyar? Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wuri na, da kun san ni, da kun san na ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, Ya Ubangiji, ka nuna mana Uban, bukatar mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, Na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu baka sani ba, Filibus? Duk wanda ya gani, ai ya ga Uban, yaya za ka ce nuna mana Uban? Wato, baka gasgata cikin Uban nake ba, Uba kuma cikina? Maganar da nake faɗa muku, ba domin kaina nake faɗa ba, Uba ne da yake zaune a cikina yake yin ayyukansa. Ku gasgata ni, a cikin Uba nake. uba kuma a cikina, ko kuwa ku gazgata ni saboda ayyukansu kansu. Lalle hakika ina gaya muku, duk wanda yake gazgatawa da ni, ayyukan da nake yi shi ma haka zai yi, har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan, domin zan tafi wurin uba. Duk abin da kuka roƙa da sunana kuma zan yi, domin a ɗaukaka uban ta wurin ɗan, komai kuke roƙo da sunana zan yi shi. In dai kuna ƙaunata, za ku bi umarnina, ni ma zan roƙi uba, zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada, shi ne ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya samunsa, domin ba ta ganinsa, ba ta kuma san shi ba, ku kam kun san shi, domin yana zaune tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku marayu ba, zan zo wurinku, saura ɗan lokaci kaɗan duniya ba za ta ƙara ganina ba. amma ku za ku gani, saboda ni a raya nake, ku ma za ku rayu. A ran nan ne fa za ku sani, ni a cikin uba nake, ku kuma a cikina, ni kuma a cikinku. Duk wanda ya san umarnina yake kuma bin su, shine mai ƙaunata. Mai ƙaunata kuwa, Ubana zai ƙaunace shi, ni kuma zan ƙaunace shi, in bayyana kaina gare shi. Sai Yahuza ba iskariyoti ba ya ce masa ya ubangiji me yasa za ka bayyana kanka gare mu ba ga duniya ba yesu ya amsa masa ya ce kowa yake ƙaunata zai kiyaye maganata ubana kuwa zai ƙaunace shi za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi wanda baya ƙaunata ba zai kiyaye maganata ba maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce ta uba ce wanda ya aiko ni duk wannan na faɗa maku ne tun muna tare amma mai taimako wato ruhu mai tsarki wanda uba zai aiko cikin sunana shi ne zai koya muku komai ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku na bar ku da salama salama ta nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba kada ku damu kada ku ji tsoro kun dai ji na ce muku zan tafi in kuma dawo ku. Da kuna ƙaunata da kun yi murna saboda za ni wurin Uba, domin ko Uban ya fi ni. To yanzu na faɗa muku tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya. Ba zan ƙara yi muku magana mai yawa ba, domin mai mulkin duniyar nan yana zuwa. Ba shi kuwa da wani hannu a kaina, sai dai domin duniya ta sani ina ƙaunar Uban. ina kuma yin yadda uba ya umarce ni. ku tashi mu tafi daga nan